واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين idan aka ce ma waɗanda suke inkarin kaɗaituwar Allah kuma suke ƙaryata tashi bayan mutuwa me Allah ya saukar wa annabi Muhammad sai su ce ba a saukar masa da komai ba kawai shine ya kawo ƙistoshin mutanen farko da ƙarairayinsu da kansa